Watan kusan duk lokacin da aka yi taro na masana magina akan fito da sakamakon taro wanda a yi magana sosai akan magana rushewar nuka. To amma kamar yadda ka sani na Alhaji Bashir Lagos gari ne mai girma kuma da akwai nuka wanda sun yi shekara da shekaru. To wanda kuma dama ba an tsara su don su ɗauki benaye ne a sama. akasari wani lokacin za ka samu irin waɗannan abubuwan su ake samun matsala a kai. abin da yake faruwa yanzu musamman shine harkan gine-gine wanda ma bai san harkan gini ba za ka ga ya tsinduma kanshi a ciki yana ganin kamar wajen neman kuɗi ne kuma abin takaici shine an kuma lalata ɓangaren wajen karatu za ka samu gini ne tsoho sai a ce za a yi makarantar firamare a gurin a yi nursery a yi secondary kuma gini ne wanda ba a gama ba to kaga da akwai matsaloli kwarai da aniya a kai wannan abu ne na ban takaici duk lokacin da masana aka zauna musamman bangaren gine-gine aka zauna aka yi magana ana faɗa da murya kalma guda ɗaya duk lokacin da za aka tashi za a gini fa in za ka gini ka nemi masana wanda za su dinga duba maka. Samun irin wannan matsala a birni kamar Legas wanda ake ganin cewa babban birni ne da akwai masana da hukumomi da suke sa ido anya kamar ba matsala a cikin wannan aiki? Wallahi da akwai matsala Alhaji Bashir musamman matsalar siyasa ma a cikin harkar. kamar yadda nake gaya maka waɗanda ba san harkan ginin ba sune suke tsunduma tundun a ciki yanzu kamar misali ka ga da akwai ƙungiyar magina idan ka san wane da wane sai an baka izinin je ka gina hoto ne an baka izinin ka je ka gina makarantu ne wanda ba a samu ka'idan wannan ba to kuma na ɗaya kenan na biyu yawancin gidannin dole ne sai an musu muka kira aka mishi building survey saboda san ingancin wannan Ya to kowane lokaci sai an ce Eh, za a mai integrity test wato abin da ake nufi da integrity test shine a duba su filoli su kankar aikin kankar da yake jikin gurin a tabbatar cewa eh, suna nan a ah, to ai ba shine matsalan ba sauran bangaren na gine-gine fa ai dole ne kaga sai an lura da su Profeso da yake ka ce dole sai an haɗa hannu ta ina kake ga za a fuskanci matsalar domin dakile ta ko kuma rage aukuwarta akai-akai muna da bangaren mulki kaski uku ba da akwai bangaren shari'a da akwai bangaren mulki da akwai kuma bangaren majalisa to zan da ɗaya bayan ɗaya bangaren shari'a dole ne ya zamana da akwai hukunci mai tsauri in aka samu laifi in ka lura yanzu a tunaninmu yawanci idan gini ya faɗi sai mu ce a ah, mai ginin ne kawai shi ne ga ah, to wanda kuma suka bashi izinin ya ginin fa su ba su da laifi to kaga ba wai laifin kawai shine ginin a gurin bane a'a da akwai laifin hukuma a yi. ai hukuma ce kuma ba wanda ya fi karfin hukuma Alhaji Bashir to an ɗauki mataki a kai an hukunta wanda ya wannan laifin ko kuma an hukunta hukumar da ta bada izinin a yi wannan abun kaga na ɗaya kenan wajen bangaren shari'a wajen bangaren majalisa in baka manta ba da akwai jadawali kundi na tsarin gine-gine wanda kusan tun shekara alif dubu biyu da shida yanzu muna za mu shiga majalisa ta tara amma ka ga abin da kai ce har yanzu ba a yunkuro an tabbatar da wannan kundin ba ya zama doka a cikin ƙasa ba to kaga wannan ma matsala ne kuma a cikin wannan kundin Eh, alhaji bashir da akwai ayyuka wanda kowane eh, fanni na eh, sha'anin gine-gine kowa yana da hurin shi wanda abin da ya kamata ya yi to kaga in aka samu aka gabatar da wannan ba karamin ci gaba ne a kai ba